Masu saurare awwal yau ne ke farin cikin saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dandalin siyasa. Shirin da muke gabatar maku a kowane ƙarshen mako daga nan sashen Hausa na Arafai. Shirin na wannan makon za mu sake leƙawa ne siyasar Amurka inda ya rage 'yan kwanaki a kaɗa ƙuri'ar zaɓen shugaban ƙasa. A cikin shirin za mu ji manufofi ko alƙiblar 'yan takarar manyan jam'iyyun siyasar Amurka guda biyu da ke fafatawa a zaben na Amurka. Sannan ko wannan zaben na jibi a Amurka na da wani tasiri ga ƙasashen Afirka? In aka duba dai abin da ya dame mu a Afirka dukansu su biyun ba wani canji mai mahimmanci da za su kawo mana. Sai ku biyo ni a cikin shirin. Hankali dai ya koma ga siyasar Amurka inda al'ummar kasar ke shirin zaben sabon shugaban kasa bayan kawo ƙarshen wa'adin shugabancin Barack Obama. Yadda yanayin zaben na Amurka ya zo da sabbin 'yan takara da manufofi mabambanta tare da zage-zage da cin mutuncin juna. Ake ganin sun saba wa salon dimokuraɗiyyar ƙasar. kuma yanayin da ake tafiya a yanzu babu tabbas ga makomar amurka saboda yadda ake tafiya kunnan doki tsakanin 'yan takara guda biyu hillary clinton ta democrat da kuma abokin hamayyar ta donald trump da farko dr jibrin ibrahim a tattaunawa su da abdulkarim ibrahim shikal ya muna bayani game da ɗan takarar jam'iyyar republican donald trump e wato ba a taɓa zaɓe a amerika irin wannan ba akwai wasu halaye da ake tsammani mutanen amerika na da shi amma ba sa fitowa kirikiri su nuna wa duniya cewa ga abin da suke tunani to wannan karan sai aka samu ɗan takara ya fito abubuwan da suke a ɓoye da yanzu yana baza su a fili akwai eh, misali batun da yake kan musulunci cewa shi in ya ci wannan zaben ba zai yadda musulmi ya shiga amerika ba na biyu mutum ne wato mai hali wanda galibin mutane za su ɗauka uh, hali ne mara kyau uh, sha'anin mata da sauransu to zamanin da in aka gane mai neman mulki a amerika yana da irin wannan halayen ba zai samu fili ma har ya yi takaran ba to wannan karan kowa ya san ga halin wannan mutumin amma su 'yan amerika sun ce ba su damu da halin shi ba da yawa daga cikinsu sun ce shine suke so domin haka wato zaɓe ne wanda ya zo yake nuna wa duniya halayen 'yan amerika da da suke ɓoyewa yanzu ya fito fili to kamar a yau ana iya cewa zamani ya kawo haka ko kuwa asirin amerika din ya tono a siyasance a'a ba batun zamani ba ne abin da ke faruwa shine tattalin arzikin amerika da shekaru da yawa kenan yana lalacewa a hankali wahala na shigowa fatara na bazuwa amma sai mutanen ƙasan suke tambayan kansu to ba mu ba ne muka fi girma muka fi ƙarfi a duniya amma duk da haka yanzu shekara kamar goma kenan ma'aikata ba sa samun ƙarin albashi ayyuka na raguwa wahala na bazuwa fatara na bazuwa a ƙasan sai kowa ya fara shakka to cikin wannan shakkan shine shi wannan ɗan takara trump ya fito ya ce ai dalilin da ya sa kuke wannan wahalan ana barin baki su shigo ne su kwace ayyukan da ku ya kamata ku yi to abu ne wanda sai ya burge mutane da yawa wayanda suke da gajeren tunani suna ganin to in suka zaɓi wannan mutumin watakila darajansu na da zai dawo to amma duk wannan rashin tunani ne tunda duniyan gaba ɗaya na canzawa china ta taso tattalin arzikinta yanzu tana ta bunƙasa sauran ƙasashen duniya sun taso so ƙarfin da america da suke da shi da inda za su iya wa duniya abin da suka ga dama yanzu ba su da wannan karfin domin haka ko sun zaɓe shi ɗin ba wani canji zai jawo ba wanda zai eh, mai da su mukamin da suke da shi da amma abu ne da ya burge su abu ne da yake sa su ga watakila lokacin canji zai zo amma canjin nan na shakkan za su samu babu shakka dai siyasar trump a amurka ta sauya tunanin wasu amurkawa da dama ramatu garba baba ta diba muna amurkawan da ke ra'ayin trump magoya bayan trump dai sun kunshi amurkawan da ke neman ganin an samu sauyin gwamnati saboda suna mashi kallon bako a siyasar kasar wasu kuma suna mara mishi baya ne saboda ra'ayinsa guda na kyamar musulmi da trump ke kira 'yan ta'adda da kuma yadda yake kyamar baki ra'ayin da ya saba na 'yan democrat sannan mafi yawancin magoya bayan donald trump fararen fata ne da ra'ayinsa ya zo daidai ganin yadda yake fitowa karara yana nuna wariya a kalaman shi wasu kuma na son trump ne saboda zafin kalaman shi ba tare da shakka ba ko yin nadama akwai kuma masu goyon bayan trump saboda matsayin shi na attajiri ɗan kasuwa da suke ganin zai bunƙasa tattalin arzikin Amurka tare da samar da ayyukan yi. Akwai magoya bayan Trump kuma da ke son shi ba don halayen shi ba, illa don suna ganin Hillary Clinton ba ta dace da shugabancin Amurka ba, suna mata kallon makaryaciya. inda suka fi gwammacewa su zaɓi Trump. Wasu Amurkawan kuma sun zaɓi Trump ne don suna ganin tsayayye mai cin gashin kanshi ne musamman saboda wasu 'yan jam'iyyar shi ta Republican da suka juya mishi baya. To Umar Sa'id Tudun Wada wanda ɗan jarida ne da ya shafe shekaru a Amurka ya muna tsokaci a kan 'yar takarar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton. Yanzu abin da su Republican suke nuna shine Hillary Clinton na ɗaya dai suna zarginta da rashawa ko rashin kamun kai. Sannan ana zargin duk ɗan Democrat da cewar shi ba shi da karsashin kare muradin Amurka saboda shi ba amurke bai yarda da a lallaba ba misali sassaucin ra'ayi babu dole ne ka fito da matsanancin ra'ayi musamman akan abin da ya shafi aƙida amerika da waɗansu ƙasashe saboda haka wani ya zo inda ake samun shugabannin ƙasashe kamar na cuba din nan kamar eh, ƙasashe masu zafi da mm. su ta zagin amerika eh, ana zuba musu amerika tana haƙura da su a mm. gurin amerika wannan rauni ne to suna ganin kuma hillary clinton a matsayinta na democrat mm. tana da wannan raunin don ba ana ganin gashi ta yi sakatare harkokin wajen amurka kuma an ɗauki waɗansu matakai da ba su yi amurka daɗi ba kamar uh, gabas ta tsakiya mm. abubuwan da suke faruwa yanzu a gabas ta tsakiya na isis is nan da sauransu a siyasa amurka ana ganin hillary clinton ce ta jawo mm. da manufar da suka zo da ita da an zo da manufa mai ƙarfi da haka ba ta faru ba to wannan dai siyasa ce cikin gida to amma saboda shi ba amurke wani lokacin kansa yake fara duba wani abu zai iya faruwa kis mm. kafin a yi zaɓe gaba ɗaya su a ya gaskiya ne hillary nan ba za ta iya kare maradamu ba gaba ɗaya a juya mata baya su gama gari zaɓi trump to amma wata siyasa wa iki da rike da mukullin nukiliya ta mm. america shugaban kasa ne shi ya san abin da kira password wato wani mm. mukullin shi shi ya san ya zai daddana abubuwan da zai tashi nukiliyar so da haka mutane suna ganin idan trump ya ci zaɓe a inda ya nuna alama shi cewar ba natsatsen mutum ba ne hmm. a ya gari ma a je wata ran asarar ya daddana wannan lambobin ya tashi nukila ya harba ta wani guri irin wannan hmm. rashin nutsuwa da yake ake gani a kansa shi sa amerikawa ba su da tabbas cewa zai iya kai su ga ko kuma zai iya kai amurka gaba idan ya zama shugaban kasa sai da ya mai baya saboda za ta rasa abokai za ta rasa kawaye zai faɗa da kowa zai rigima da kowa saboda haka za ta zama saniyar ware Allah ka san kuka na ka san zubar da hawaye na ce ta canza salo da tsari mummuna bar mulkin mallaka a kama karya a yaushe muka ɗora eh, eh, eh. iye iye tarihin siyasar amurka dai wannan ne karon farko da aka samu mace da aka tsayar a matsayin 'yan takara inda hillary clinton ke iya kasancewa mace ta farko a matsayin shugabar amurka garba suleiman saminaka da ke zama a amurka ya shaida mana yadda 'yan takarar ta democrat ke samun goyon bayan mata a manyan jihohin kasar. faɗuka tashin da ake ta yi tsakanin hillary clinton da shi donald trump to an samu waɗansu mata su su biyu a jihohi guda biyu wanda yake shekarunsu ɗaya daga cikinsu tana da shekara ɗari da biyu daga jihar arizona ta fito ta je an tattaro ta da ita da jikokinta da 'ya'yanta kakaf ta ce duk wanda ke ƙaunanta ya je ya biya mata bukatanta na tarihi wanda yake lokacin su suka ta gwagwarmayan yadda za a yi mace a bari mata ya rijista ta kaɗa ƙuri'a ba ma wai ta tsaya takara ba a'a ta kaɗa ƙuri'a kawai saboda haka sun kai ta ta je ajiya ta jefa ƙuri'ata ta mahilar Clinton ta kuma kira duk matan Amurka cewa ya kamata su yi rawar gani su jefa ma Hillary Clinton su yi abin tarihi sannan kuma a nan jihar ah, boston massachusetts an samu wata tsohuwar ita ma mai kama da wannan a ah, wani gari wanda ake cewa southampton county ɗin uh, ah, southwick wato jihar nan ta massachusetts a boston ita kuma shekaran ta ɗari da hudu ita ma kamar wannan tsohuwa ta arizona ta yi to haka ita ma ta yi ta yi kira ga magoya bayan a hillary clinton maza da mata su yi kaimi domin su ga cewa sun zaɓe ta ta kai ga gaci ita kuma bukatanta daman a samu mace wanda za ta tsaya a samu mace 'yar takara da za ta tsaya ta kalubalanci maza a zaɓe na shugaban ƙasan amurka to wannan mata ta boston massachusetts wannan southwick kantin sunanta florence kuma a nan jihar massachusetts dai hillary clinton ita take da galaba ita take kan gaba sannan kuma ita wancan tsohuwa ta arizona mai suna jerry emmett ita ma jihar da take wato hillary clinton tana gaban donald trump da 5% Zaben Amurka dai ya raba hankalin Amurka musamman game da zaɓin 'yan takara guda biyu Donald Trump ko kuma Hillary Clinton saboda saɓanin manufofin 'yan takarar guda biyu. To amma kuri'un jin ra'ayin jama'a na tabbatar da rashin tabbas ga wanda zai lashe zaben tsakanin Trump da Hillary. Trump kuma ya samu ƙarin magoya baya ne bayan binciken da hukumar FBI ta ce za ta gudanar akan saƙonnin imel ɗin Clinton. To na tuntubi wakilin mu na Amurka Yakubu Lukman kuma na fara tambayar shi ne game da manyan jihohin da za su tantance makomar zaben na Amurka. Bisa dukan alamu a nan jihar Florida inda nake ita ce wurin da ake zura ido don ganin ko za ta kai wurin Donald Trump ko za ya koma wurin Hillary. Idan jihar Florida ya koma wurin Donald Trump kuma ya ci jihohin Utah da Arizona da Iowa. to zai iya ya kai um, ƙuri'u ɗari biyu da saba'in abin da ya kamata a samu a ci hillary kuma ta samu wajen dari biyu da sittin da takwas to kuma idan akwai wani wuri da ƙuri'a guda ya koma kan clinton kunnen doki kenan sai a zuba zaben zuwa cikin majalisar dokoki haka iya kake ganin yanayin yanzu siyasar ganin cewa tun lokacin da FBI ta ce za ta gudanar da bincike kan batun sakonnin imel ɗin Hillary abubuwa suka sauya. Duna shi ne abin da ya sa ake ganin abin da Donald Trump ya samu ci gaba a cikin wasu jihohi inda daman ake da ra'ayin rakau amma mutane da ke goyon bayan Hillary sun kusan kai na, Republican. To da yanzu a nan ne ake ganin wasu wurare za su koma wurin Donald Trump. Sannan jihohi inda aka riga aka yi zaɓe wato aka jefa kuri'a kafin lokacin ranar zaɓen to su suna iya a jihohi hudu rike ji suna iya canza ra'ayi su koma su ce gaskiya na jefa ma wannan amma ina so in soke in jefa ma wancan abin da ya faru kenan kuma wasu mutane ana jin za su canza kuriyarsu. To yanzu a takaice a kuke ganin yadda makomar zaben zai kasance a nan yanzu haka halin da ake ciki ganin cewa wasu na ta ganin ita Hillary ta yi Donald Trump sassauci musamman ma a hulɗar diplomasiya da harkokin kasashen wajen Amurka. Eh haka ne shi ma a shugaban ƙasa na yanzu Barack Obama ya fito ya ce yana ta lallashin magoya bayansa. su tabbata sun je sun jefa kuri'a yana ta musu faɗa kada a ce ba ku je wurin jefa kuri'a ba don da wasu jihohi ya ce ya da kuri'a biyu ya ci da saboda haka yana ta yana roƙon magoya bayansa su koma su ba da goyon bayan su ga Hillary in ka haɗa wannan tare da wannan labari na cewa ƙasar Rasha tana kokarin yin shishigi cikin zaɓen kuma mutane da dama Donald Trump ya ce musu in bai ci ba to da kusan eh, da cewa an yi maguɗi duk waɗannan abubuwa sun haɗu sun sa wannan ƙasa yanzu tana cikin wani halin tana ƙasa tana dabo wajen harkokin siyasa. To duk da cewa dai ana ganin 'yan takarar shugabancin Amurka Donald Trump na Republican da Hillary Clinton ta Democrat ba su taɓo muhimman batutu wanda suka shafi muradun Amurka a Afirka ba a yakin neman zaben su. Amma kamar sauran kasashen duniya, mutanen Afirka na biye da halin da ake ciki a siyasar ƙasar da yadda makomar zaben Amurka zai shafe su. Amma ko zaben zai yi tasiri ga Afirka musamman bayan Obama ya sauka? Dr. Jibrin Ibrahim ya muna tsokaci a kai. wato abu ɗaya da muka koya da obama ya hau karagan mulki a america da asali ɗan afirka ne kowa sai ya ɗauka yanzu ɗan uwanmu ya samu mulki a america zai taimaka wa afirka zai sa afirka kan gaba kuma zai taimaka to sai kowa ya ga ba wani abin da ya taka wa afirka to wannan na nunawa cewa duk wani mai mulki a amerika shi fa abin da ya dame shi amerika ne afirka ba wani abu ba ne mai mahimmanci wurinsu to yanzu dai an tabbatar mana da haka ɗin ne domin haka wayannan watakila sai dai abin da zai daɗa lalacewa tunda shi trump ya nuna wa duniya cewa shi fa banda amerika ba abin da ya dame shi har ma abokansa na turai da sauransu ya ce shi fa ba zai ringa taimaka musu ba daga samun mulkinsa domin haka afirka ba ta ma cikin lissafin shi kenan wato kana nufin cewa wannan zaben na jibi a kasar amurka baya da wani tasiri ga kasashen afirka kai tsaye baya da wani tasiri din duk wanda ya samu ba wanda zai ɗaukaka afirka amma akwai bambanci tsakanin su su biyu tunda shi trump yana nuna wa duniya kiyayya ita kuma clinton ba za ta fito ta nuna irin wannan kiyayyan ba domin haka akwai na zaɓa tsakaninsu amma in aka duba dai abin da ya dame mu a afirka dukansu su biyun ba wani canji mai mahimmanci da za su kawo mana Mu kuma zaben Amurka daina ci gaba da yin barazana ga kasuwar hannayen jari a yankin Asiya da Turai. Hakan kuma na faruwa ne dai saboda yadda 'yan kasuwa ke shakku a kan Donald Trump ɗan kasuwa na iya lashe zaɓen da suke ganin zai iya sauya kasuwancin Amurka. Masu wurare a nan zan dakata a cikin shirin sai kuma wani karshen mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin wakilinmu na Amurka Yakubu Lukman da wakilinmu na Kano Abubakar Isa Dandago da Abdulkarim Ibrahim Shikal da Ramatu Garba Baba da suka taimaka wa shirin. Sai kuma jami'in da ya sada ni da ku Mustapha a DBC. Ni awwal yau ke muna fatan alheri daga nan sashen Hausa na Arafai.